أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الله سبحانه وتعالى بيتقامنا كاوى وحيكم من الخير da farkon mu da zunubanmu da takaitawanmu tsara wani imani da da ikhlasi da kuma rufa mana asiri da muka shafi muka su duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala da azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin ya zo innahu waliyu zalika alqadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau Ramadana ta tara kenan wanda ta yi da biyu ga watan biyar ne kenan na shekara ta dubu biyu da ashirin idan ɗan ƙwarar su manta ba muna cikin suratu yunus alaihi salam za mu tashi da izinin allah subhanahu wa ta'ala a kan aya ta ashirin da shida bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤكم وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أخلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون نعم Allah maɗaukacin sarki a wannan aya ya fara bayyana mana sakamakon waɗanda suka imani da Allah suka amsa kiran manzo Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam biyayya da kuma sakamakon waɗanda suka bijire wa Allah da manzansa da kuma shi sakon Allah din subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ce na ahsanu lalle ga waɗanda suka kyautata aiki a nan duniya suka kyautata magana da furuci wajen amsa kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah suka kyautata aiki na kwarai suka kyautata ɗa'ansu da biyayyansu ga Allah suka kyautata ɗa'ansu ga manzo Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kyautata ibada wadda Allah maɗaukaki sarki ya wajabta musu suka kyautata tauhidin rububiya da tauhidul uluhiya da tauhidul asma'i wa sifat Allah maɗaukaki sarki ce sakamakon wannan kyautata wanda suka yi na yi wa Allah ɗa'a to Allah ya ce al'usna shi ne Allah zai saka musu da kyawawa shi ma ma'ana aljaza'u isani illa isan ai aiki da kyau bai da wani sakamako in ba kyakkyawan sakamako ba tunda sun kyautata aiki to Allah ya kyautata musu sakamako shine aljaza'u min jinsil amal Allah ya saka musu da takayyan da ta dace da nau'in aikin da suka yi Allah ce wa ziyada bayan wannan sakamakon ayyukansu da muka musu in ji Allah da da'ansu da biyayyansu Allah ce ku akwai wani tsari ma da tare mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani kari kan mutum ya biya ka ya zo ya ƙara maka wani abu a sama a tsarin malamai sun yi bayani akan wajiyada wajiyada nan shine al-labbatu an-nazru nazari ila wajhi Allah ta'ala shine wato jin daɗi da Allah zai ma dan aljanna wajen kallon fuskan Allah wato Allah zai ci shamaki da yake tsakanin mu da shi wanda ba ma iya ganin ranar yan aljanna za su ga Allah karara wannan shi ne wani tsari da Allah zai yi wa yan aljanna bayan ya sasanta musu da za a nufaka sakamakon da ya dace ayyukansu ƙarin da Allah zai musu ƙarin ni'ima da ƙarin falala da ƙarin daraja da ƙarin girmamawa da Allah zai musu shi ne Allah ya tsaye shamakin da yake tsakanin yan eh, tsakanin mutanen Allah yan aljanna su gan shi karara ba tare da wani shafaki ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa a daren wato wata yana daren goma sha biyar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sahabansa yake kuna ganin wannan wata har su damuna min ru'yihi shay kuna ganin watan sahabai su karara fiyo gashi nan a sama wanda wata ya kai sha biyar sai mu zo Allah ta kula ce muna bi ru'yatihi shay shi ko abun da yake sha makance muku ganin sa akwai abun da ke kare muku kuna ganin wani duhu duhu da yake kare muku ya kallon wannan wata suka ce babu ya rasulullah yake ko haka waɗanda fuskokin mummunai ya su Allah karara ba wani shabaki kamar yadda suke ganin garin wannan waɗansu ba su ce wannan shi ne ziyara a ziyara tu ala ni'imati aljaba waɗansu malamai suka ce a wa ziyada ɗinan shine ne ziyada tu kabiki alhut wato ƙarin ni'ima da Allah zai musu aljanna bayan kakanta musu shi ne ya ƙara musu da ni'iman cin hankan kifi hankan kifi irin na aljanna ala ayi halin dai Allah maɗaukacin sarki mai yalwar rahama ne bai baiwa ne bayan ya saka musu zai yi da musu da Allah subhanahu wa ta'ala mun san duk wanda ya aikata haka aiki bai kyau kwaya ɗaya Allah yana ninninka shi zuwa wato eh, eh, sakamako goma ninninka ko sakamako shi sau goma nan goma nan kuma ila tafiya ke bukifin zuwa shi ɗari bakwai wa ila ɗari kafira zuwa rufi masu yawa wanda ba su iyaka Allah ya ce bayan sarkata musu aka walayar haƙo zuwahun ƙasarun wato ƙasarun shi ne wato wani irin duhu ba zai rufe fuskokinsu ba wala zillatun ba za ta ga ƙanci da wulaƙanci da mumini a gobe fuskan shi ba ta ganta cikin annashuwa cikin kyau kamar yadda Allah ce wujuhi yawma idhin nadira ila rabbiha nadira waɗansu fuskoki na mumunai a gobe kiyama fuskokin mumunai za ka gan su nadiratun cikin kyau suna sheki suna tsalli suna annuri ila rabbiha nadira kuma za su kalli ubangiji a wani ayan sai ta da wancan a cikin suratu ali imran Allah ya ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh amma alladhina tabyaddu wujuhum ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين تبدل وجوههم فكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون wato a kuma ta rana da za ka ga waɗansu fuskoki sun yi fari son suna sheki suna annuri a malam waɗansu kuma sun yi baki kirin kirin kirin kirin in ji Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka yi tarin nan suke shiki nan suke walfiya suke kyallin nan fa fi ba za masaukin su shine rahaman Allah subhanahu wa ta'ala hum fiha khalidun da su dawwama a ciki wanda fuskokin su suke baki kuma su kuma Allah zai tabbata ba da imanikum ba kun kafurta bayan kun imani fa zuqul azaba bima kuntum takfurun kila abin da bahaushe ke cewa labarin zuciya a tambayi fuska to fuskokin yan fuskokin yan tsiyama yan wuta a gobe tsiyama da fuskokin yan aljanna tana ganin su tana iya ragewa tana iya bambancewa tana iya ganewa in ji Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka taɓa ganin wato mumini fuskar mumunan musulmai kaskanci zilla kaskanci ba Allah yake waɗannan masu fuskoki in ji Allah subhanahu wataala ulaika ashabul janna waɗannan su ne ma'abutan aljanna masu lizintar aljanna wanda kullum suna ciki ashabu dai shine wato aboki daga sahibu abokin da baka iya rabuwa da shi kullum kira ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah wanda ba su rabuwa da shi kullum suna liƙe da manzo Allah kullum suna tare da manzo Allah dare da rana a halin zaman jiki a halin tafiya kullum suna tare da manzo Allah to haka nan ma ake ashabu wato ma'abuta wanda suna tare da aljanna ba ta rabuwa da su ba ta rabuwa da Allah ya ce idan suka shiga kuma aljanna nan hum fiha khalidun suna masu dawwama abadan abadan a cikin aljanna babu ranar fita babu ranar da aljanna za su kare babu ranar da za su mutu babu ranar da aljanna za ta ragu ko ta kare a'a kullum ni'imar aljanna karuwa take yi ta shekaran jiya ta jiya ta ta shekaran jiya ta yau ta fi ta jiya ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe ta za ta fi ta jibi ta ci ta fi ta haka ne kawai abun yake tafiya continuously endlessly ina tafiya kullum haɓakar ta ce kamar yadda Allah ma ta fi ta ce ma kullama kullama ruziko ma yana nuna demo kullum abun in ya maimaitu rizqu min hadi samarati dukkan قال وهذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطلقة وهم فيها خالدون duk lokacin da wata nuna aka ta mutu da ai ta yau ta fita jiya ta gobe ta fita yau ta fita gobe haka ne kullum jihar da kullum ta ake yi كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزدكم إلا عذابا كل ذلك عذابا شيخرا جيا تأتي شيخرا جيا والجن تجيا تأتي شيخرا جيا تيو تأتي جيا تقول تأتي تيو تجيبي تأتي تقول تأتي تجيبي تشك تأتي gata haka abin yake tafiya kullum kawai bukan jahannama ruwa ta ke kullum ma zai jaddalo cikin baddallahum juludan ghayra hadiya zuqul azab lokacin da katar su ya rike ya kone ya zagwanye ya fi a kasa Allah ce su musu ya musu sabuwar fata kasa da wasu ido an tara da su sannan sabuwar fatan ta ɗauki da azabar da wancan fatan tsohon ta ce ɗauki da shi alƙiyamu billah Allah ban ya rufa mana asiri waɗannan shi ne sakamakon wato masu kyautata aiki ba su bin wato Allah shi ne aljannatuhum fiha khalidun ɗaya bangaren Allah tsare mu to allazina kasabu sayyi'ati waɗanda suka yi aiki na kafurci da shirka suka yi aiki irin da fata da addinin Allah da fata da Allah da manzo Allah da fata da musulunci da fata da sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da bijirewa umurnin Allah da alqur'ani Allah ya ce to waɗannan munanan ayyukan da kafin su kai a rayuwarsu da za ku sayyi'atin su ma sai a sakanta musu da mummuna irin mummunan aikinsu mummuna a wajen ita ce wato wutar jahannama da za ku sayyi'atin bi misliha sai a saƙa musu da mummuna kwatankwacin wanda suka aikata wa tarhaqu wujuhuhum Allah ce ka ga wato irin kaskanci ya lulluɓe su kaskanci da wulakanci ya lulluɓe su wanda ya yake babba ne a nan ana ji da shi duniya sun san da shi suka ga shi karami ne wulakantacce ne kaskantacce ne a gobe kiyama amma Allah ya ɗauka sarki haƙiƙa al-kiyama yake a kafin rafi'a ita al-kiyama kafin mai kaskantar da wanda suke jini kai a duniya ne rafi'atun mai ɗauka ga waɗanda suke kaskantar da kansu a rayuwarsu a duniya haka alkiyama ta ce rafi'atun rafi'a haka ta ce Allah ubangiji ya ɗauka mu Allah ya ce ma rahum waɗannan mutanen da za su kaskanta a cikin wutar jihar gobe kiyama ana dukansu ana harbin su a tsohon da ƙasa ana mammari duwawunsu ana injina tsayansu ana jansu a ƙasa Allah ba ku ci sarki ya ce malahum min Allah min aasi ba su da wani taimako mai kare su daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ranar wato duk abubuwan da suka bauta wa gumaka da suka bauta wa innan ba su ya kare su ba shaihunan ne bautawa za su iya kare su ba limaman da suka bi a nan suka bi su ba za su kare su ba gumaka da duwatsu da bishiyoyi ga rana da wata da taurari da suka bautawa ba za su iya kare su ba ba wanda zai iya kare su duk wanda da yake cika baci wani in ka gan shi ko kaga wanda ya gan shi ko kaga wanda ya wanda ya ga wanda ya gan shi ka kwantar da hankali ba sai kai Allah ba ku haɗu a kai ka je aljanna to a ranar ne za su dace ba kai taimaka musu duk wani mutum da ya ma wani babban mutum ya biya da tsarinsa wanda ya saba wani Allah da manzo a gobe kiyama ba zai amfane shi ba Allah madaukakin sarki yace wa barazu lillahi jami'an فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن الكافرين إن الظالمين لهم عذاب أليم Allah maɗaukaki ce idan aka bikiro da mabiya wato mabiya na mushirkai aka bijo da abin da suke bi da su masu bi din aka bijo da su a gudu kiyama wajen bu'afa wani ka ji masu rauni mabiya zina sabaru su kawo manyan su na duniya da suke bin su kana bin wani gaba kana bin wani oganka kana bin wani shugabanka da inji za ka kashe mutum a cikin zafi da inji za ka yi fashi ka kawo ka da inji za ka kashe wani da inji za ka a yi kaza bangan siyasa da inji za ka kashe ka bauta ma wani sama'un bauta ne ko ta'addanci ne yana umurtar da umurci da ya saba wa Allah ya halatta maka haramta kishi ya haramta maka halalta kishi to ranar za ka ya ba su ce ma waɗanda suke inna kunna lakum taba'a wani dafa ko muke cewa a rayuwarmu ta duniya ko kuke sha muni muni kuma ba ma tabuwa da yawan mun fahimci abun fa a lahira ba haka ba fa hal antum mughnuna anna min azabi llahi min shay shin za ku iya magance mana yau ku kare mu da azabar Allah da wani abu su ma su ce kai qalu hadana Allahu a hadinakum mu ma da muna kan shiriya sai mun shiryar da ku a takaicin takaice har a gama a آية ألا Allah madaukakin sarki yana cewa وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسنات عليهم وهم بخارجين من النار أخيرانا رانا مبيا مبيا za su a waɗanda ake bi manya manya da suke buga mutane su yi shimka wanda ake bi ake bi kuma ake bi tsari su su kashe a yi wannan akwai rubuta kiyama za su barranta daga mabiyansu su nuna ba su san su ba sannan mabiya su ce kai da wa'anna lana karratan ina ma a ce da Allah zai sake mai da mu duniya to da ka barra mu barranta mu bijire ma waɗannan manyan namu mu bijire ma waɗannan shugunan mu bijire ma waɗannan limaman mu ma waɗannan kaza kaza waɗanda dai suka biye musu har suka hallaka su ba ta barra umina kamar inda yau suka nuna ba su san mu ba ina ma Allah ya mai da mu duniya kuma mu nuna ba mu san su ba mu ki musu a'a mu ki daukan umurnin su wajen banga mu ki musu biyayya wajen kidnapping da suke samu mu kama wani wajen fashi da kisa kai kuma mu bijire musu wajen bauta da musu da shiye musu da muke muka ba Allah da suna da Allah na Allah mai da mu duniya mu ma mu bijire musu Allah yake kadhalika yuridhimullahu a'malahum hasaratin alaihim وهم بخارجين من النار ألا Kuma موسى أيكم تنا جاما أيكم تقوم تكون allah وهم بخارجين من النار يا كذا في سورة الأعراف ألا ملأوك تكتيك حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم أخراهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم بأخراهم ربنا ما كان لهم عليهم عليهم من فضل إلا ما حكم إذا أكتاسوا أو تاسوا manyan masu umarni a sashen Allah in aka fara tasu mabiyan idan aka zuwa su a wutar jahannama suka tarar da waɗancan ce ya Allah duk lokacin da suka shiga sai su tsine wa mabiyan nasu su ce ya Allah duk zaɓar da zai ka bamu ka ba mu waɗannan nasu ninki biyu mu ka ba mu ɗaya Allah ta kowa zai sha ninki biyu kawai kowa zai sha ninki biyu su ma manyan su ce ya Allah ba wata falala da suka ci da kan mu ɗan wuta ne a bamu abu dai kawai to Allah ubangiji ya rufa mana asiri irin wanda irin waɗannan abubuwan za su faru a gobe kiyama duk wanda suka ji juna a kan ƙarya da shirka da saba wa Allah haka za ta kaya a gobe kiyama Allah madaukakin sarki ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin duk wanda suka ji soyayyansu suka yi rayu suka ji juna a kan saba wa Allah to za su tashi kuma tashin su yana gaba da kiyayya da tashin su illal muttaqina sai dai kawai masu tsoron Allah wanda suka ji kansu akan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala za su ga za su tashi suna son juna suna kaunar juna suna cewa wani kan ta kai ne sabbin da ta shiga aljanna da ta kuma wannan ma har ana jin daɗi a wadannan tsine wa juna ake ana faɗa wa iyazu billahi Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah babu wani wanda zai kare su ya su ya kwace su a gaban Allah gobe kiyama Allah ya ce ta annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min idan kaga fuskokin ta ko gobe kiyama kaga fuskokin ta wuta ta wuta Allah ce ka annama ughshiyat zaka ci allul fuskokin su ne sa'an minan laili muzima amma wani yanki duhun dare ne mai tsananin duhu da fada a kan fuskansu kawai fuskan ta murtike ta yi baka irin Allah subhanahu wa ta'ala alati ula'ika lalle waɗannan mutane masu irin wannan fuskoki da ayyukan su ne dari, nari su ne wuta masu likitan wuta masu shiga wuta kun fi ha khalidun kuma idan suka shiga za su dawwama ne abadan abadan babu ranar da za a fita Azo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yake idan 'yan wuta suka shiga wutan su ƴan aljanna suka shiga aljanna kowa ya kama gidan shi ya zauna a kawo mutuwa a kawo mutuwa a surar rago ana kan rago ana kaɗa shi sai a kawo shi tsakanin jahannama da aljanna da biyu din sai a yi shela a ce ya ku yan aljanna menene wannan sai su ce ai mutuwa ce sai a yi shela a kira yan wuta ce ya ku yan wuta menene wannan a nuna musu ragon su ce mutuwa ce sai Allah ya umarni a kwantar da ragon a yanka shi idan aka yanka shi sai a ce ya ku yan aljanna dawwama dawwama dawwama a cikin aljanna ya ku dan wuta dawwama dawwama a cikin wuta ya mutuwan ita kanta ma ta mutu ma gaba ɗaya to aka ce ɗan wuta wannan abun wato sai ya ƙara musu wani baƙin ciki fiye da irin azaban da suke ɗanɗana ma a cikin mutuwar ma babu ita kaga ko mu nan a duniya misali idan ciwo ya yi ciwo ya yi raɗaɗe ga wani mara lafiya idan ya mutu za ka kama ta kai aiwa ne Allah ya mutuwa ma hutu ne a gare shi ya wahala Allah ya mutuwa ma hutu ne ko kuma idan mutum yana fama da raɗaɗe yana fama da ciwo har aka ga ya yi bacci sai ka ji ana ji daɗi ana ta wani ai har ya samu yi bacci to Allah madaukakin sarki ya nuna shi wutan? wuta la yazuquna fiha bardan wala sharaban babu bacci a ciki babu sanyi babu mutuwa babu ɗanɗana mutuwa babu ɗanɗana sauƙi a cikin wutan aljanna babu ma bacci a cikin wutan jahannama babu ma bacci gaba ɗaya subhanallah sai aljanna kuma sai su riƙa murna in ji subhanahu wa ta'ala kaga sakamako yayi sakamako kenan to ku duba yanda Allah ce al husna wanda suka yi aiki mai kyau a sakanta musu da mai kyau wanda suka yi mummuna a sakanta musu da mummuna annabi sallallahu alaihi Allah ya bada lokacin sarki ya ambaci wannan a wani hadisin kudusi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ruwaito shi daga Allah madaukakin sarki hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda shi wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito Allah madaukakin sarki inna Allah كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ومن هم وإن هم بها ففعلها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها ففعلها كتبها الله عنده سيئة واحدة الله أكبر sarki ya ce da kansa a hadisi kudusi wanda manzo Allah ya ruwaito shi ya ayyuka rubuta munanan ayyuka duk musulmi mutumin da ya yi yunkuri ya yi niyya ya aikata aiki kirki aiki alkhairi sai bai samu dama don kuzuri ya gida ya gaban shi bai samu ya aikata ba Allah ya ce zan rubuta masa lada guda ɗaya mai kyau kuma cikakke cikakke idan ya yi um-, yunkurin aikata aiki mai kyau na alkhairi kuma har ya samu daman aikata shi din Allah ke zai rubuta masa lada goma a kowane aiki guda ɗaya zai rubuta masa lada goma lada goma nan kuma in ji Allah sai ƙurruƙan ya shi ƙurruƙan ya shi a rika kashi, a ana ninnin kashi, ana ya shi ana invest masa a lada har ya kai ɗari bakwai idan ya kai ɗari bakwai shi ma ɗari bakwai ɗin ninnin kashi, ana ninnin kashi zuwa ga ninki ninki ninki masu yawan gaske idan ɗan adam yunƙuri zai aikata aiki mummuna na sharri daga baya ya ji tsoron Allah ya yi tunani babu kyau ya yi tunani bukatar da Allah ya masa yau zai shafe shi sai ya janye ya kuma aikata wannan mummunan Allah shi za mu rubuta masa lada ɗaya amma idan ya yi yunƙuri wajen aikata mummunan aiki kuma har ya mu dama ya aikata shi da ke zai rubuta masa zunubi guda ɗaya a duka maimakon zunubi goma a madadin kyakkyawa a can da lada goma a'a zunubin sai a duka masa lada guda ɗaya duba shi da Allah ya karfafa Allah yana son mu da aljanna Allah yana son mu da aljanna nan kai daya a baka lada daya kai daya in alkhairi ba ka da goma in kai yunkurin aikatawa baka samu damuwa a baka lada amma in zunubi ne idan ka fafa saboda eh, tsoron kula a baka lada daya idan kuma kai yunkuri da kankata eh, zunubi ɗaya za ka baka subhanallah ya wasu al-basira ya Allah mai yalwar kafara Allah ka lulluɓe mu da kafaranka ya mai yalwar rahama Allah ka lulluɓe mu da rahamanka ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allah maɗaukacin sarki ya ce wa yau mana shuruhum Allah ce a ranar da za mu ta da ‘yan alɗan wuta ɗin nan masu dangwata a cikin wutan jahannama ranar da za mu ta da su a gobe kiyama jami'an gaba ɗayansu da masu aikata alkhairin da mumunan da masu aikata sharrin kafiran nan Allah ce duk akwai ranar da za mu ta da kowa ya tsaya a gaban Allah التي ثم نقول للذين أشركوا سيم فتا ووحيد سكي mu جموعة من دنيا suka haɗa mu da wani suka bauta ma wani suka bar mu suka yi rayuwar shirka Allah ce sai ku ce ku mu faɗa musu ku ku ku tsaya inda kuke wa shu antum wa shuraka'akum ku da abokan ku da abokan haɗa mu da abokan shirka ku tsaya a nan wato idan aka gama hisabi gaba daya yan aljanna suka shiga aljanna suka tafi sai Allah ya kira yan mushrikai makanakum kana inda kuke tsaya kana inda kuke shi ne makanakum tsaya ku da ababen da kuka bauta wa tsaya anan kuka bautawa a ce ka tsaya da wanda ka bautawa guma ka tsaya kai guma Allah zai ba su igon magana a ranar Allah maɗaukakin sarki ce zayyana bainahum sai mu sanya tsafani mai tsanani a tsakaninsu mu sanya kiyayya mai tsanani a tsakaninsu shi ayoyin da na ja ɗazu Allah maɗaukakin sarki ce كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال الأخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من سبب فذوقوا العذاب بما كنتم تذكرون wannan su ce ya Allah waɗannan su su kaddamu tsinannu ya tsinannu Allah tsine muku albarka ku kuka kaddamu ya Allah duk abin za zaka ba mu ba autan nan su ba su dinki dinki su ne mu su ne ba su ne manyanmu masu samu ya Allah mu taɓa maka muna ƙarna a bayan ƙasa Allah ce ko zai sha ninkin ba ninkin azabar gurgurdan abin ya aikata na zunubi sai su manyan su ce ai ku ba wata da kuka ci mu anan ba ballan za ku ce duk abin da za a mana mana mu biyu ku ba ku da ba ku ci mu dishi to haka ne daga su ne wa juna su da aikin juna shi yasa Allah ce fa zayyalna bainahum sai mutum ya ga da kiyayya da sabani a tsakanin su wa qala shurakahum sai ka ji wanda aka bauta wa gumakan suna cewa ko kabarin da aka bauta ma ko kuma mutanen da suka ba aka bautawa sai suna cewa ma kuntum iyana ta'budun ya mu ba ku bauta ta ba misali za a kama su bauta wa annabi isa jesus ya kama wa annabi isa Allah ya tambayi annabi isa da filin alkiyama يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ما قلت لهم إلا ما أمرت به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إن كنت قلته فقد تعلم ما في نفسي ولا أعلم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت إن تكذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يا كي النبي كي كي وقت ينفع سوريكيك كي دما هيفيك مريم Suke ku ko biyu a matsayin allali su kyauta muku su bi ku ni Allah mahalicinsu mahalicinku a ciki annabi isa sai ce subhanaka ka tsarkaka ka ya Allah ka haka ai bai dace a matsayina na ɗan saƙonka manzonka ba in faɗi saɓanin abin da ka bani ce in faɗa musu idan na faɗa musu ta sani ya Allah idan kai ka san abin da ke zuciya ne ba san abin da ke zuciyanka ba kuma ina shaida lokacin da muke raye da ake mutu su bautata wa ubangiji na ubangijinsu ina shaida lokacin da muke raye bayan ka kashe ya Allah kai ka san abin da suka yi a baya kai ka san me suka yi a baya ni ba sani ba ya Allah ga su ka musu azaba ka musu adalci ba ka zalunce su ba in ka musu akuwa kan ya ke musu dama kai mai akuwa ne ya Allah mai gafara ne Allah ke ji ka kawai yau ce ranar da gaskiya take amfanan masu ita to shi da za a zo yau ma eh, ta shi ya gwada shi kulla ummati ji shahidi da za mu zo da kowace al'umma in ji Allah subhanahu wa ta'ala da ban da shaida akan ta shi annabi ka tambaye su sai a kan na kabari da kai da kana da amma da annabi Isa ya kake shi ne kake bauta ma annabi Isa zai tambaye ka kun kun bauta mu ba ni ban taɓa ganin ku ba a tada ku a ce kai zo nan Annabi sai ya ce ka ka gani na a'a. Mun ci kasuwa a'a. Ka san inda kabari na yi ce. a'a. Sai ake ka bauta ma wani abu daban wai ni ka ta ni fa uwa na ba ni ba kai. Ka bauta mun ba. Idan dutse ka bauta ma shi bishiya ko gunki ka kama gunki ka sa mai rai. a ce kai kace ma waɗannan su bauta da su A'a a a a ni ma shi ba ganin su ba ai kun ta gani na na taba amsa muku na taba magana a'a to ku yi harkan ku ku yi harkan ku kawai haka za a taba koma duk wani shehi da bauta duk wani da ka bauta ma duk wani Hussein da kake bauta ka da shi duk ya ma za a tsaye da shi ai sai shi ka ganni a a ta da ni a mun ta rayuwa da a'a ya kai ka ka ce ka bauta mun ka mun matsala a duk kiyama ina na san ka sai aka yake ka kusa nan ciki ki kai ita yaushe ya mutu ka je ka kama kiya wani abu da banka shi wai ni ne nuna Allah ka kare ka ruwan su kai wanda ka kusa ba su san da shi na wanda ka kusa musu sun sani kuma da umurnin su su za su yi musu Za ya ba wasa bane Allah ya kusa a asiri وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ku. يأتي شهيدا تكانم وتكانمكم تكانم وتكانمكم ألا رانا زي كنتي زي رانا تكانم ما سكسيا دما سكسيا zai rabu tsakanin mummunai da kafirai zai rabu tsakanin masu tauhidi da masu shirka Allah shi ya ishi shaida wa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum la mu'minin su wanda aka faɗa ba su sani ba suke Allah ya ishi shaidar tsakanin ne da ku mu musamman kun bauta ta mana ba ba musamman kun bauta ta mana ba Allah ma ɗaukaki ta ce ta tablu kullu nafsin ma amilat ma ba. to a ranar fa asirin kowanne ayyukan kowane rai zai bayyana a cikin ayyukan kowane rai zai bayyana sai Allah ce yau ma tubba sa'il wannan da za a koma asiri dalika tablu kullu nafsin ma asbahat a ranar ne kowace rai za ta tuno abin da ta aikata kowace rai asirin abin da ta aikata zai bayyana wa ruddu ila Allah maulahumul haqq waɗansu waɗancan sun yi karya ta cewa sun ba su ci a bauta ta musu ba su san da su ba a dawo da su wajen Allah mafificin maulahumul haqqu a dawo da su wajen Allah madaukakin sarki mafificin su na gaskiya eh waɗancan allolin sun gaza waɗancan allolin sun kasa waɗancan allolin sun ƙarya ne tunda sun kare su daga wutan jahannama sun kasa sai a dawo da su zuwa ga allahnsu majibincinsu na gaskaɗin ba kai wanda wanda an hun makanu ya kuru duk da suka rike da karya allolin bogi allolin karya jabun alloli da ba za su ake su nuna ganawarsu subhanallah Allah ubangiji rufa mana asiri da kare mu daga wannan irin taɓewa da asiri na'am من يخرج الحي من المسجد ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تفركون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون Allah maɗaukacin sarki yana kawo kafurai hujjoji ɗaya bayan ɗaya hujjoji kuma ma ilzamiya Hujjoji da suke da kansu da kansu da su Allah ya ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tambaya mu waɗannan kafiran mana da suka ci bauta mun suka gumaka tambaya mun su waɗannan tambayoyin kaman haka man yarzuqukum min sama'i wa yake azurta ku daga sama ne ana yake saukar muku da arziki na ruwa wal'arzi ba yake azurta ku daga ƙarƙani ma'ana ya fito muku da tsirrai da abinci da kuke ci kala kala amma da ku san awal abusar waye mallakin jinku da ganinku wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa ne yake fidda rayayye daga matacce wato ana ana cewa baki da tsirrai daga ƙeƙasasshiyar ƙasa kafin ruwa ya zo lokacin da damina ƙasa matacciya ce ƙeƙashashiya ce ba za iya tsara ta babban da aka yi shuka to lokacin da aka saukar da ruwa ƙasar ta rayu tsirrai suka fito wa ya fito daga rayayyu tsirrai rayayyu daga ƙasa matacciya ƙeƙashashiya lokacin ah, damina ta zo wa yukhriju ah, al-hayyita min al-hayy bayan aikin kuma ta ajina ah, ta tace kashe an girbe ta ƙashe a koma ɗin kasasshiyar bayan da da rai ko kuma wa yake da rayayye da zamantacce ya da matacce da rayayye ya da kaza daga kwai da fidda kuma kwai matacce daga kaza ko kuma ya fidda musulmi mumini daga jikin kafiri ya fidda kafiri daga jikin musulmi wani jirgin al'am tambaya mun su wa yake tafiyar da harkokin duniya al'amuran duniyar nan wa yake kawo dare ya kawo waye dare wa yake kawo yini ya kawo dare ba yake kawo banza da hunturu ba yake ka sanyi da zafi ba yake kawo damina da rani ba yake kawo rashin lafiya ya kwantar da rashin mara lafiya abubuwa da yake kwaɗin da duniya da yake tafiya wa yake yi ba za ka taɓa jin wani ya ce maka ka zo ka wani kuma ka yeso ba ne yake saukar da ruwan sama ko yake ciki da za ka taɓa yi ba haka nan ba za ka taɓa jin ya ce shehi da bane ko wali wani duka su su guma kansu sai quluna Allah za ku ce Allah ne ka gaya musu ya Muhammad abu da ce ku to ba za ku tsoraci wannan Allah da ya muku wannan ku yi imani da shi ku rike shi sai ka zalikumullah to kai wannan da ya muku wannan abubuwa shi ne wannan Allah da ake kiran ku zuwa gare shi rabbukum alhaq shi da ubangijin ku mai renon ku na gaskiya wadannan duk ƙarya ne suke ba sa ba ku lafiya ba sa azurta ku ba sa kashe ku ba sa haya ku ba sa warkar da ku Allah ki san ku da haka suke to fa ma za ba da alhaqi illa dalal ka kira shi zuwa gaskiya Ta nuna masa gaskiya karara ya ci me ya rage in ba da ji Allah tusrafu kai kake da hankulan ku ne ake karkatar da hankulan ku kuke barin Allah su fara ta'ala ku kama wani abu daban a can daga nan insha Allah tabaraka ta'ala za mu kata nan ah, saboda an amsa tambayoyin ɗan uwa ci rubutowa da fatawoyi za mu dakata a wannan aya insha Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya raya mu gobe mu tashi akan aya ta talatin da uku bi izinin lahi a wa za mu amsa tambayoyin da haka da yan wasu suka rubuto tambaya ta ɗaya a yau ta ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ne hukuncin wanda ubansa ya haramta masa gadonsa sakamakon sun samu sabani da mahaifiyarsa har ta bar gidan. uba yana iya hana ɗa dukiyarsa lokacin da yake raye ni dukiyar mallakar uba ne in ya ga ma ya ba ma ɗa in ya ga dama ba zai ba shi ba amma shi ɗan nan ta shi ya balaga wajibi ne uba ya ciyar da shi ya shayar da shi ya suturar da shi lokaci yana ƙarƙashin kulawar uba ne amma daga lokacin da ɗa ya balaga to ciyar da shi a wajen mahaifinsa to wannan wani isani ba wajibi bane to uba yana da iko ya ce ya hana ɗansa dukiyarsa a lokacin da yake raye da uba ya zo mutuwa ya bar wasiya ya ce idan na mutu ban yarda wani ya ci gado na ba to wannan wasiyar ba za a aiwatar da ita ba Allah maɗaukacin sarki ya ce kamar a ah, baddalahu min ba'di ma abu. fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna وأما ومن خاف من خاف من موسم جنفا أو ba a zartar da shi domin ka mutu yanzu kai ba da dukiyar Allah ne kansa ya kawo ɗinka saboda haka baya yiwuwa a hakan Allah ta biyu wanda yake a alaikum Allah ya fara wa malam lafiya Allahumma amin da da ku gida gidan ina da mata biyu amma na fi son uwar gidan amma ban bambanta komai tsakanin su ba akwai laifi a a wannan babu laifi dama Allah madaukaki sarki walan tastati'u an ta'dilu bayna nisai walau harastum fala tahilu kullal bayli fatadharuha kal mu'allaqa ba za ku taɓa iya daidaita soyayyan matan cikin zukatan ku ba dole ka fi son wuta ba talata ilu kullal maili karka karkata wato a mu'amala ta zahiri mu'amala ta zahiri da fi tsakanin su to karka karkata zuwa ga ɗayan da kake so in karkata ba ɗaya har yadda za a gane duk abin da za ka raba ka raba komai daidai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya zo raba wani abu tsakani shi da matansa yakan kawo shi cikin gida ya raba ya ba kowa daidai wajen babu ta wata akan wata babu bambanta wata akan wata sai annabi sallallahu alaihi ya Allah ga abin da zan iya amma karka kama abin da ba zan iya ba ita ce soyayya ta zuciya saboda haka wannan babu komai Allah ya tsoro maka wannan soyayyan ba kai ba ne kuma za ka iya tun kuɗi ta ba Allah ubangiji mana muwafaka tambaya ta uku tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah na tijjani wato kayan gandau yace malam menene hukunci wanda ba zai iya azumi ba kuma bai da ƙarfin ciyarwa idan yana cikin wanda ba zai iya azumi ba kamar tsoho tukub da zai iya ciyarwa ba ai azumi ba dama ciyarwa ne sai aka zo ciyarwa ba ba abin da ciyar shi ke azumi nan ya faɗi daga kansa da ciyarwa da Allah mafi sarki ya yafe masa ko kuma abin lafiyan da ba a sa tsammani zai warke kamar chronic ulcer mai abin mai paralysis wanda ya jikin shi ya shanye ko kuma wanda yake ciwon wato kanka ciwon daji wanda zai ma iya azumi ba kuma ciyarwa madadin ya eh, kuma ba da abinci zai ciyar wannan Allah madaukaki sarki ya yafe masa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha idan amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kullaha mastata'tum bi Allah bi iyawanku saboda haka waɗanda ciyar wanda azumi duka Allah maɗaukacin sarki ya yafe musu Allah umin ya mana muwafaka tambaya ta a ce samu alaikum malam don Allah menene hukunci wanda yi matarsa lokacin azumin ramadana to idan har ya faru da ita ita ma ta yadda kuma da kanta suka sadu dukkan su za su yi kame bakin su a kai azumin da su bayan ramadana su rama wannan ɗayan da suka yi saduwa a cikin nan sannan kuma su zo su yi karfaran azumin kwana sittin ɗaya na jin ɗaya ɗaya na jin ɗaya ba rabewa ba hutu a cika ta kwana cikin nan da iski kwari a zafin Allah saboda an ce ta hurumin Ramadana amma idan matan ciki ya yi kokuwa da ita har ya fi karfinta kamar yadda ake cewa ya yi wa matar shi kiyaye a langwacin turawa kenan wai yayi rafin matan shi shi ta da haɗin kai ta ki yadda ya kisa ta ya danne ta ya sa ita to shi ne kawai zai yi wannan kafara insha Allah Allah ban ya rufa mu asiri mu samu fi karfin shaitan irin masu wannan ta'awan su rika barin gida Allah su rika barin gida ko su rika kaucewa idan ana azumi kada su yarda su duk wani abin da zai kusanta su zuwa ga wato tada sha'awa Allah Allah kare mu gaba da tambaya ta tafiyar biyar ina ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam tambaya ta ita ce kan musulmi da ya yi rigya da kuma wanda ba musulmi ba da ya zaji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da yake hukuncinsu hukuncinsu kisa ne gaba ɗaya wanda ya zaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncinsa kisa ne kai tsaye inda shari'a ta da ta kashe shi sai dai hukuncin ba jama'a ba ne ba mutane ba za su ɗauki doka a hannu za a gurfanar da shi ne a kotun musulunci da abin da ya yi a zartar masa da wannan da wannan hukunci Allah ya kare mu ya kare mana a mu da musulunci mu da imanin mu aya ta shida wanda bayan assalamu alaikum mutum ne yana cikin yin sahur Ya aka kira sallah bai da cin abinci ba da matsayin abinci ba da yaron malam sai eh rashin a ci gaba da cin abinci yayin sahur lokaci an kira sallah ya kasu kashi biyu ana son abincin da mutum yake riƙe da shi abin da ya rike samun bai wuce loma biyu ko uku ba don an kira sallah babu laifi mutum ya ƙara wannan ya fice wato hannunsa amma idan misali an kira sallah malmala guda ce a gabansa ya ce sai ya tashi ta to na akwai akwai matsala akwai matsala domin wancan da ya bar ɗan kaɗan da aka yarda masa ya tura shi ya ƙara sa idan ya bar shi to gaskiya ba wanda za a duba masuwa wanda ba ce wato loma biyu ba ko loma ɗaya in ma ya bar shi wannan yadda shi za a yi aka masa sauki ko ya ƙara ɗan shayi da ya rage ko ɗan guntun biredi da ya rage a cikin shi ya tura shi kawai wanda babu laifi amma ba biredi ka toka kofi a cikin cewa sai ya gama turawa to wannan ya wuce abin ya wuce a iyaka Allah ya yi shi sai ya tuba ya gina idan kuma yana hakan a rashin sani to wannan ya tuba nan gaba ya gina Allah ya yi muwafaka da sa mu dace mu mana ibadunmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله كبار من لا تيجي arziki Allah ka shiri al'umman musulmi ka musu albarka ka karɓa musu jikinsu Allah ka yi wa shugabannin mu albarka ka yi wa gwamnonin mu albarka ka yi wa gwamnan mu na wajen jiha albarka ka yaye mana wannan cuta ta corona da take damun al'umma ka ba mu zaman lafiya da hankali da arziki wassalamu alaikum wa rahmatullahi